Sashen Hausa na murya Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum. Ni ne Sarfila Hashin Gumel tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na hantsi. A yau ranar Alhamis ɗaya ga watan Yuni na shekarar 2023. cikin shirin za ku ji cewa ruwa kamar da bakin kwarya ya yi sanadiyar lalata gidaje da makarantu a karamar hukumar biyu da ke jihar borno haka kuma za mu kawo muku ci gaban hira da shugaban hukumar nmdpra mai kula da dokokin fannin albarkatun man fetur da iskar gas a najeriya injiniya faruk ahmed sai kuma shirin na kasa ba kasawa ba wanda sulaimun bar ya shirya kuma zai gabatar daga nan za mu kawo muku muhimman labaran jaridan kasar ghana amma yanzu sai a gyara zama a fara sauraron kashi na farko na labaran duniya. jama'a assalamu alaikum dakarun sudan sun janye daga teburin sulhu a tattaunawar da suke da sojojin rsf kan tsawaita matsayin dakatar da buɗe wuta inda suka zarge su da keta wannan matsaya da aka cimma a baya wacce saudiya ta shige gaba wajen samar da ita a ranar ashirin ga watan mayu bangarorin biyu suka rattaba hannu kan wani yarjejeniya ta ƙarshe wacce aka cimma a birnin jidda da ke saudiya da zumar buɗe kofar da za a gudanar da ayyukan jin ƙai yayin da a ranar 29 ga watan na mayu aka sake tsawaita yarjejeniyar amurka da saudiya ne suke sa ido wajen ganin an aiwatar da matsayar da aka cimma inda suka ayyana cewa dukkan bangarorin biyu sun take yarjejeniyar a halin da ake ciki kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya yi wani zaman sirri na tsawon minti 90 a jiya laraba kan rikicin na sudan wannan zama shine irinsa karo na biyar da sakatare janar antonio guterres ya taɓa kira cikin shekaru biyar da ya kwashe yana jagorantar majalisar Majalisar wakilan Amurka ta amince da cire shingen ciwo bashi da aka gindaya wa gwamnati har sai zuwa farkon shekarar 2025. Wannan shine mataki na farko a kokarin da Amurka ke yi na kaucewa shiga kangin rashin kudaden kashewa wanda ya rage kasa da kwana biyar. A daren jiya Laraba aka kada kuri'a a majalisar ta wakilai inda 314 suka amince yayin da 117 suka nuna akasin hakan. yanzu kudirin zai nausa zuwa majalisar dattawa wacce ake fatan ita ma za ta amince nan da karshen makon nan inda daga nan kuma za a mika wa shugaba biden don ya rattaba hannu a fadar white house yan republican masu ra'ayin mazan jiya sun soki wani yarjejeniya tsakanin biden da kakakin majalisar wakilai kevin mccarthy waɗanda suka raina adadin kudaden da gwamnatin biden za ta rage kashewa yayin da wasu 'yan democrat ke cewa biden ya zira jiki da yawa wajen rage kudaden hukumomi a rasha sun faɗa a ranar laraba cewa harin da ukraine ta kai a yankin luhansk da ke gabashin ƙasar ya kashe mutum biyar sannan ya jikata wasu tara kazalika dakarun kiv sun kai hari wani gari da ke rasha a karo na uku a wannan mako inda suka farwa wasu matatan mai biyu hukumomin na rasha sun kara da cewa harin na ukraine ya faɗa wata gonar kaji da ke ƙauyen kafati inda suka ce ukraine ɗin ta yi amfani da makaman roka kirar himas da amurka ta bata dakarun ukraine dai basu mai da martani ba kan zargin da rashi ta yi kuma dama ba kasafai suke daukan alhakin kai ire-iren waɗannan hare-hare a baina jama'a ba amurka dai ta sha yin gargaɗi ga ukraine kan kada ta kai hari cikin rasha john kirby shine kakakin majalisar tsaron amurka We have been very clear with the Ukrainians. Privately, we certainly been clear publicly. Ya ce mun sha faɗa wa Ukraine cikin sirri, kai hamma a bayyana jama'a cewa san ba za mu lamunci kai hari a cikin Rasha ba. ita dai rasha na rike da yankin luhansk ɗaya daga cikin yankunan da shugaba vladimir putin ya yi ikirarin karbewa lamarin da kasashen duniya suka yi watsi da shi labaran na zuwa muku ne daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc nan jima kaɗan zamu mu kawo muku sauran labaran duniya amma kafin nan zamu mu leƙa Najeriya inda biyo bayan ruwa da iska mai ƙarfin gaskiya ƙaramar hukumar biyu da ke jihar Borno aka samu asarar gidaje da makarantu sama da ɗari biyu wakilin haruna dauda na ɗauke da wannan rahoton sakamakon iska da ruwan sama da aka samu kamar da bakin kwarya ya barnata wasu gidaje da makarantu fiye da dari biyu a karamar hukumar biyu da ke jihar borno da kuma ke shiyar arewa maso gabacin najeriya wanda rikicin boko haram ya daidaita an ne samu ruwa da iska ne a shekarun jiya ta gabata wanda rusa waɗannan gidaje tare da barnata wasu makarantun sakandare ciki har da wanda aka yi kuskure musu a cikin 'yan kwanakin nan hajiya falmata maina ita ce shugabar makarantar mata a garin biyu wanda shi mataimakin gwamna cewa suna da ɗalibai dubu biyu da saba'in da uku sakamakon wannan banna ruwan saman da mataimakin gwamnan jihar Bondo Alhaji Umar Suman Kadafur ya zaga don tawa al'umma karamar hukumar biyu da kuma alkawarin taimaka masu wajen sake gina gidajen nasu da ma sake rufe muhallin su da waɗannan makarantu da iska ya lalata. A kowane halin da muka eh, kasance a ciki za mu gode wa Allah eh, da kuma za mu yi amfani da wannan damar mu yi jaje musamman wa yale da mutanen da wannan iska ya kawo masu tadi ah, insha Allahu da zan bar maiduguri zan zo gwamna ah, professor gana umar zulu ya umarce ni in zo musamman in biya in duba gidajen nan sannan kuma a umarci shi chairman na local government ya samu adadin mutanen da suka fuskanci wannan iftila'i ne domin gwamnati ta tallafa masu akwai kwanakin bayan da aka yi zabe a cikin kasuwan biyu akwai mutanen da suke da shaguna wanda suke sai da katako su ma gwamna musamman magana kansu kan cewa da su da wayannan mutanen za a taimaka musu insha Allah kuma za mu yi kokari mu ga cewa an kawo musu yanzu tallafi a kwanan nan an yi magana da caman, ya ce min da sama da gidaje da ya fi 200 mun dai zaga waɗansu gidajen inda waɗannan mutanen ke kwana a filin Allah ta'ala da cewa iska ya kwashe musu gidajensu kuma babu inda za su koma ga dai wasu wanda wannan itula ya shafa ke cewa kamar karfe biyar na tashi daga kasuwa hmm. eh. ke yar kasuwa ce a'a hmm. ga shi wannan abin ya shafe ku a tameke ne a tameke ne suna ga gidan ma a buɗe ne haka kuma daga muku duka a ciki a cikin wannan buɗe gidan ku kai wannan gidan? Eh. Eh, su haka ne. A kuke kwana? Yanzu ina kwana a gidan nan. Eh. Haka eh, kwana a gidan? Eh. A buɗe haka? Eh, to ya zai. So ruwan sama ya zo fa? Ruwa ya zama ya zo ina sa kaina a cikin iya ne wannan. Sunana Samaila shatima gwanda dama ibtila'i nan da allah ya dora mana ba wannan shekaran ba wancan shekaran ma dama nan nake tare da matana daki ya fadi to yanzu mun rasa ya zamu yi muna neman alfarma ne a wurin gwamnati inda dalili a taimaka mana domin yanzu kaga an ce za a yi gini na ɗakin kasa damuna ne ba zai yi ba bayan da muka iya wasu wanda itilayin ruwan sama ya barnatawa gidajensu ya ruwan gwamnati da ta yi wahala ta kama su dauki na taimaka masu da kuma rufe muhallansu. haruna dauta biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya To Allah kyauta a gaida Haruna Daure biyu. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Muhammadu ya kashi na biyu na labaran duniya. hukumomin washington sun yi allah wadai da yunkurin da koriya ta arewa ta yi na harba tauraron dan adam mai leƙen asiri na'urar da pinyon din ta ce za ta yi amfani da ita don sa ido kan atisayen haɗin gwiwa da dakarun amurka da na koriya ta kudu suke yi wata sanarwa da kafar yada labaran koriya ta arewa ta wallafa ta nuna cewa a lokacin gwajin na'urar ta samu cikas bayan rabewar da ta yi a matakin farko da na biyu hukumomin na pinyon sun ce nan ba da jimawa ba za su sake wani gwajin a karo na biyu sai dai fadar white house ta ce gwajin na koriya ta arewa na da nasaba da shirin da hukumomin pyongyang ke yi na kera makami mai linzami mai ratsa nahiyoyi wanda wata matsaya da aka cimma a majalisar ɗinkin duniya ta haramta mallaka gwamnatin canada na shirin samar da wata doka wacce za ta tilasta wa kamfanoni rubuta gargadi kan haɗuran da ke tattare da taba akan kowace karar sigari ministar ma'aikatar da ke yaƙi da abubuwan da mutane suke tsananin sabo da su masu illa caroline bennett ta ce dokar na daga cikin matakan da ake shirin ɗauka don yaƙi da ɗabi'ar shan tabar sigari ta ƙara da cewa sakonnin da ake so kowane kamfani ya rubuta a kowace karar sigari su ne wannan tabar guba ce da taba na yi wa yara illa sai kuma taba na haifar da ciwon daji ko kansa a cewar bennett taba na kashe mutum arba'in da takwas a kowace shekara a canada abin da hukumomin kasar suka yi la'akari da shi wajen ɗaukan wannan mataki shine wasu matasan da ake ba taba su sha a karan farko akan ba su karar taba ce ba kwalin ba wanda shi ke dauke da gargadin haɗuran tabar labaran duniya kenan aka saurara daga sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Hukumar NMDPRA mai kula da dokokin fannin albarkatun man fetur da iskar gas a Najeriya ta tabbatar da shirin baiwa 'yan Najeriya lasisin shigar man fetur daga kasashen waje. Biyo bayan cire tallafin man fetur da sabon shugaban kasar ya sanar. Kamar yadda za a ji a ci gaban tattaunawa da wakilin Halima Abdur'uf ta yi da shugaban hukumar injiniya faruk ahmad kusan kowane lokaci gwamnati na cewa akwai miliyoyin litar mai a wadace za a ce misali wanda zai isa 'yan ƙasa na wata ɗaya kafin a kara shigowa tunda da ai matakai ake bi a shigo da amma wannan baya daƙila batun samun dogayen layin mai wasu na ganin fargaba 'yan ƙasa ke yi wasu kuma na ganin akwai dalalan man fetur da suke ɓoye nasu waɗanna shiri ko kuma waɗanna mataki za ku ɗauka akan irin waɗannan da suke ɓoye mai da kuma waɗanda suna sayarwa a kan farashin da bai kamata ba tunda dai ba a riga an shigo da mai sabbi da za a ce ya kamata a ƙara kuɗi ba. Take da muka ɗauka ne tun da an saye wajen NNPC kowa ya buɗe gidan mace ya sayar. To amma saboda irin eh, rashin eh, fahimtar da abin da ke faruwa kowa sai ji tsoro ya tsaye tsaye gani. to yanzu mutanen mu da sun je suna ta roƙon su saboda ba mu son mu je mu rufe gidajen mu in mu rufe gidajen mu zai ƙara matsaloli ko ka je muna muna roƙon su da Allah ku buɗe gidajen mu ku sayar saboda me saboda kun sayar shi da arha kada ku zo ku sashi da tsada ku sayar shi da shi da kuka saya sai sabon farashi ya shigo ku dinga sayar da ya kamata amma mu ba mu son mu ce ga ga makayyadajen abin da saboda in mai haka kenan mun saba ma kasuwanci wasu 'yan najeriya ma suna cewa su ba su san menene ma tallafin man fetur ba kuma suna son su san cewa wannan tallafin man fetur din an cire ne gaba daya ko ko za a yi mataki mataki mun ma ta bahara akan cewa to wani mataki ya kamata a yi saboda jama'a kada su wahala Eh, akan wannan magana za a yi mitin da 'yan su eh, mutanen gwamnati sababbin mutanen gwamnati da sauransu a ga cewa to me tallafin da za a yi ma jama'a wanda ba wai zai ɗauki lokaci ba tallafin za a yi musu yanzu yanzu ƙungiyoyi masu zaman kansu kamar eh, waɗanda suke na kwadago da sauransu trade union da dai sauransu suna cewa ba a tuntuɓe ku ba shin me wannan ke nufi ne babu um, haɗin gwiwa tsakaninku da gwamnatin tarayya ne ko koyaya eh, um, shugaban 'yan kwadugo din Allah da ya ce zai maka zai haɗu da su lokacin za a yi ta muhawara a ga cewa su ma su gane su fahimce shi abin da ya haka saboda an ci gaba da haka za a zo lokacin da sai gwamnati ta yi ta ci a kasu saboda yan npc yanzu sun riga sun ce su gaskiya ba za su iya ba shawara ta gari mutane su dan kwata da hankalinsu saboda mai ko sun sha mai yanzu zai kare to kada su hal da kansu kowa akwai mai akan hali eh, npc sun ce suna da mai a teku da kuma cikin kasa da zai heshe kwana talatin saboda ko ba a shigo da mai sabo ba man da ke cikin kasa da kuma wanda ke teku da za a shigo ƙasa shi ya kai za a kai kwana talatin ana shan shi kuma abin da mutane ya kamata su gane cewa wato cire wannan tallafin zai taimaka wa najeriya saboda mi saboda dukkan yawancin man da ake shigowa da shi karshen ta yana shiga kasashe da kamar niger chad cameroon benin republic ai ba su aka wa ba na kasa ne kuma ya yi haka farashin ya je da nasu daidai da nasu za haka cewa an daina smogal. a gai da halima da wannan tattaunawa to kafin mu kai ga shirinmu na gaba a shakata da wannan faifan. sauran ku ne kai tsaye daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60 da masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Ba ga haka a duk lokacin da kuke so za ku iya shafukan mu na yanar gizo ta adireshin voahausa.com. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Jama'a Assalamu alaikum barkarmu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke mai da hankali akan batutuwan da suka shafi masu bukata ta musamman a kasashe masu tasowa. Sunana Sulaimu Muni Barma. A makon jiya a shirin na ƙasa an ji yadda Ashiru Salisu Alamu da ke maraɗi a jamhuriyar Nijar ya jingine aikin ƙere-ƙeren kayayyakin fata da kanikancin babura don shiga sana'ar ɗaukan hoto. Yawaitar wayoyi masu kyamarar ɗaukan hoto a hannun jama'a da sauran na'urorin da zamani ya zo da su ba su wa Ashiru Hamzari ba game da wannan aiki da ya matukar shiga ransa. saboda haka a ci gaban hirarsu da wakilin muryar amurka mansur sani bakon shirin ya buƙaci mahukunta da ma dukan masu hali su ba shi hannu don ganin ya samu girkuwa a harkar hoto kusan shi akwai samarai hmm. in ka samu zuciya ka za ka bari hmm. za ka bari don wannan wanda suke zuwa a ba su tallahi su watsar da abin daman ba su da burin barinta hmm. sun maida ta sana'a akwai wanda Allah ya sa yana da zuciya ya barta sai ya maida ta kama neman jari in ya samu jari wanda zai zanke juya kan shi zai aje ta kote ya kama sana'ar shi madalla to in muka dawo bangaren eh, ashiru kana son sana'ar hoto da bidiyo har ma da hada hoton da bidiyo daga ka samu horo a kai montage kenan ko editing da turanci game da wannan mutane za su yi mamaki ma a ya akai har kake iya haɗa hoto abin ne wanda sai an rubuta rubuta kai ka ce baka yi boko ba ina ka samu wannan ilimi wannan fasahar na same ta ne zama da nake tare da eh, ma'aikatan makarantar kwal hakan ga eh. suna yi ina kallon su kana dan tambayar su abubuwa hmm. ina dan tambayar su wanga ya harafi sunan shi ga harafi sunan shi suna gaya min sannu san ina dan ganewa ka sahu bukatu da yawa da sana'o'i da yawa da kai menene gurin ka cikin waɗannan sana'o'i mi ka ɗauka ko me kake so a tallafa maka a kai to ni dai yanzu babban guri na shine wata rana radda yaro na ya wayo ko ya girma mm. da ya taso ya ganna basu sana'ata wannan sana'a ta hoto ita ce ka zaɓa he da sauran sana'o'i gaskiya ita ce na zaɓe saboda ita in Allah ya taimaka maka jama'a suka gane kana yi kuma ka suka gane kana yi mai kyau mm. to insha Allah za ka ci abinci ka sha wannan sana'o'i duka na aikin hannu ne sana'ar hoto hatta ga masu kawo hoto na dan fuskantar kalubale na daidai da zamanin da ya sa mutane sun kwaci eh, amfani da salula ba ka ganin cewa samun wata sana'a ya yi maka koko dai a akwai hanyoyin da zaka bi kai domin inganta wannan sana'a kuma ka ci moriyarta to ina da wasu yan gururruka su harkar sana'a gaskiya inda hmm. ina sa ran in Allah ya sa ina da kayan aiki kamar misali ina iya ba da ƙarfi su harkar hoton kart hmm. don shi hoton kart dai yadda kake duk salular ka dolin ka sai ka zo wajen mai hoto ya maka shi tolin mm. ka mm. kenan in yana da mashin ta wankin hoto ina da kamera ta ta doka hoto ina da ta iya ta gyara mm. dolin ka sai ka zo wajen na zama hoton ka tabbatar da cewa za a samu hita eh, dolin insha Allah sai ka zo kuma ina son dan samu ko hanya ga shugabanni ko ga gwamnati ma in ce kamar misali a ce komisariya inda ake yin harkar kart eh, a baka dama wadda da sahi lokacin da ake zuwa ɗauka hoto in zanke zuwa ina ɗaukan mutane hoto madadin in ta yi bara. Mm, me saƙonka ga sauran mabarata ko sauran na su yan uwanka. to gaskiya saƙo na gare su shine mutum ya mai da kanshi shi ba na kasa shi wani. na kasa ba mm. kasa ba a rayuwa zuciya kenan zuciya ce ita ce zama na kasashiya ka ita ce za ta zama na kasashe ba jikinka ba hmm. saboda yanzu ina so in ma yan uwanmu misali da cewa yanzu ai bada ba ma ke yin ta ba in nake da kahon wani wanda yake bada zan je kasuwa ko kagiro inda ake sauke aya ko sauke wani abin ga zan yi kama ana nan ko ta sauke zan ki samu abinci na ci da iyali na ba za ka yarda ba ba za na yarda da hira bara ba tunda ko yanzu ma kana jin haushin ko yanzu ina jin haushin to balle Allah ya sa da kawo kuna ba ni man cewa wata rana na samu yan canji na jika ko sha biyar ne eh. sai na je wurin wani mai shago zan sayan shinkafa an kai ma iyali ina ta salamu alaikum salamu alaikum kawai ba Allah na yi banza da ni daga iyali ka can wurin sai ce malam ya hakuri Allah ba mu sa'a Allah ba ka gaba ta ce wanga shinkafa nawa ake da ta eh. ta ce min jika sha da na ciro jika sha da na bashi nawa ma ka jika hudu da rabi na ɗauko jika hudu da rabi na bashi ce malam da sai ya ka zo da Allah ka hakuri ya ce a'a ba ku fahimtar mutane idan mutum ya zo ka saurare shi sannan ka ba abin da za ka ba shi. na kasa dai ba kasa kasa ba kasa ba ce saboda haka yan uwana mutum ya san cewa dan Allah ya yi mishi hakan ga bai yi shi dan ya zamna kullum a zanke ba shi ba wata ran ya yi tunanin shi ma ya bada kai kai kwance kullum sai dai kai wannan a miƙa man ne rabanka to masu sauraro nan za mu dakatar da wannan shiri a yau kuma a nan ɗin muke bankwana da ashiru salisu alamu gurgu mai sana'ar ɗaukan hoto a maraɗi jamhuriyar nijar a madadin wakilin muryar amurka mansur sani da dukkan abokan aiki na sashen hausa ne sule mumuni barma ke ce da ku muni lafiya a gai da malam sule yanzu kuma lokacin da ruwan abbas zai kama na sharhin jaridan ghana Da jaridar da hera damu soma sharhin jaridun na yau kuma babban labarin ta shine jam'iyyar NPP ta tara kuɗi CD dubu ɗari biyu a wurin sayar da takardun cikawa ga bawumiya da saura. Jaridar ta ce Alan Chirman a Japan Jogati har yanzu su fa basu ɗauki takardun nasu ba balle su biya. Jam'iyyar da ke mulki New Patriotic Party NPP a takaiti ta tara kuɗi CD dubu ɗari biyu yayin da ta soma tsare-tsare gun fidda ɗan takarar shugaban ƙasa babban zaɓen shekara ta 2024 jimlar masu takara hudu ne a ranar juma'a sun ka ɗauki takardar cikawan a ainihin headquarter npp a nan accra ta ƙungiyoyi da mutane ɗaiɗaiku ya zuwa yanzu alancirin mantan a japan mamban majalisar dokoki na sansantar jigati waɗanda su masu suke sa ran yin takarar shugaban ƙasar har yanzu ba su ɗauna su ainihin takardun cikawan ba bale su biya kuɗi da cd dubu hamsin mataimakin shugaban ƙasa dr mahmud bawumiya ne farkon wadda ya ɗauki takardun cikawan ta wata ƙungiya da ake kira bawumiya fan club sai kuma babban jaridar kasar ghana da daily graphic wacce ta ruwaito wannan labarin kotun koli ta ja kunnen basa white sa'annan ta sallame shi kan laifin taurin kunni ga kotu jaridar ta ce bayan ta tuhumi professor michael basa white da bijirewa kotu A kan roƙonsa da kansa kotun kolin a ranar talata ta ja kunninsa sa'annan ta sallame shi a bisa roƙon da ya yi da kuma janye irin kalamomin da ya amfani da su kotun dai ta yanke shawarar sallamarsa ne bayan Michael ya gabatar da roƙo kamar yadda shi kwasan ɗin ya bukata. Shi Profesor Kwasa dai laifinsa har da ya sa kotu ta gayyace shi shine ya yi waɗansu zantuttuka na ɓaci game da kotunan ƙasar nan inda yake yaba wa ainihin alkalan kotun waɗansu babbaƙun maganganu. An yi amfani da kuɗin COVID-19 yadda ya kamata. Shugaban ƙasa ne ya faɗi haka kuma jaridar Ghanaian Times ta ruwaito labarin. Jaridar ta ce shugaba na Nadu Dankwa akufo ya yi watsi da ainihin raɗe-raɗe da ake ta yaɗa cewar an yi fatali da kudin covid-19 ba a yi amfani da shi yadda ya kamata ba kuma gwamnatinsa ne ake zargi ya zuwa yanzu ya nuna cewar ya bukaci auditor general da ya binciken irin yadda aka kashe kudin covid-19 rahoton ya fito kuma yana nan majalisar dokoki ana gudanar da shi bisa tsari Da wannan muka iso ƙarshen sharhin jaridun na yau. Radwanan Laha Muktara ba sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana. A gaidar da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaici. dakarun sudan sun janye daga teburin sulhu a tattaunawar da suke da sojojin rsf kan tsawaita matsayin dakatar da buɗe wuta inda suka zarge su da keta wannan matsaya da aka cimma a baya wacce saudiya ta shige gaba wajen samar da ita a ranar ashirin ga watan mayu bangarorin biyu suka rattaba hannu kan wani yarjejeniya ta ƙarshe wacce aka cimma a birnin jidda da ke saudiya da zumar buɗe kofar da za a gudanar da ayyukan jin yayin da a ranar 29 ga watan na mayu aka sake tsawaita yarjejeniyar amurka da saudiya ne suke sa ido wajen ganin an aiwatar da matsayar da aka cimma inda suka ayyana cewa dukkan bangarorin biyu sun take yarjejeniyar majalisar wakilan amurka ta amince da cire shingen ciwo bashi da aka gindaya wa gwamnati har sai zuwa farkon shekarar 2025 wannan shine mataki na farko a kokarin da amurka ke yi na kaucewa shiga kangin rashin kudaden kashewa wanda ya rage kasa da kwana biyar a daren jiya laraba aka kada kuri'a a majalisar ta wakilai inda 314 suka amince yayin da 117 suka nuna akasin hakan yanzu kudurin zai nausa zuwa majalisar dattawa wacce ake fatan ita ma za ta amince nan da karshen makon nan hukumomi a rasha sun faɗa a ranar laraba cewa harin da ukraine ta kai a yankin luhansk da ke gabashin ƙasar ya kashe mutum biyar sannan ya jikata wasu tara kazalika dakaran kif sun kai hari wani gari da ke rasha a karo na uku a wannan mako inda suka farwa wasu matatan mai biyu dakarun ukraine dai basu mai da martani ba kan zargin da rasha ta yi hukumomin washington sun yi allah wa daida yankurin da koriya ta arewa ta yi na harba tauraron dan adam mai leƙen asiri na'urar da pinyon din ta ce za ta yi amfani da ita don sa ido kan atisayen haɗin gwiwa da dakarun amurka da na koriya ta kudu suke yi wata sanarwa da kafar yada labaran kore ta arewa ta wallafa ta nuna cewa a lokacin gwajin na'urar ta samu cikas bayan rabewar da ta yi a matakin farko da na biyu masu raro a nan muka ƙarshen shirin namu na hantsi sai kuma sanda la'asar da misalin karfe kuɗin na yamma idan allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin kamar ko da yaushe za zuwa shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko ma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahouse.com har ma da shafin mu na facebook yanzu a madadin Muhammad Lalo da ya na gabatarwa sai Salaman Abo wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau Robert Bass nisar fila hashin gumil da na kuma gabatar nake cewa sai Allah ya kara haɗa mu. Salamu alaikum.